salatu wassalamu ala muhammadin shukuri gaba ta gaba ba sani ko gaba ta nawa kenan a lissafin kuma masha Allah sujudu sujuda ta gode wa Allah kan ni'ima wa inda husulin ni'ima yusalli muslim a lokacin da ni'ima husul ta tabbata lokacin tabbatar ni'ima yusalli muslim ana sunnantawa ga musulmi an yasjuda lillahi shukura yayi ma Allah sujuda saboda gode mai wa sujuda mai mashru'a sujudar gode wa Allah aba ce da aka shar'anta shari'a ta yadda ayi sujuda ta gode wa Allah bal kai ba ma haka ba ai ya ta'akkadu istihbabu inda husuli an ni'ima. ai mustahabbancin sujuda ma ya ta'akkadu yana ma karfafuwa fa inda a lokacin husulin ni'ima tabbatuwar ni'ima a windifa'in ni'ima ko kuma koruwar wata masifa ni'ima ta sauko ka yi sujuda indifa'un ni'ima koruwar azaba ka yi wa Allah sujuda wahiyar sajdatun wahidatun kuma sujuda ce ɗaya kawai idan kika yi sau ɗaya kenan babu dalilin sake mayar da kai مثل سجود mai كما سجود tilawa take وكان النبي صلى sallallahu alaihi wa وسلم wa sallama ما يسره ma ساجدا شاك الله تعالى ta'ala abu annabi ya kasance idan wani abu sallallahu wanda ke faranta masa rai idan ya zo kharra sai ya sarayau yana mai sujuda ga Allah dan gode mai a cikin sunan abi طيب ويقول عليه الصلاة والسلام من زن الله يناتشوا إني سألت ربي وربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث al'akhira sal rabbi ki ga wannan hadisi hadisin abu dawud ne ruwayar Sadu ibn abi waqqas manzo Allah sau suke cewa na roki ubangiji na ya bani ceton al'umata sai ya kasa al'ummar gida uku ya ce na baka ɗaya cikin uku an ba da ceton su ya ce sai na faɗi ina sujuda shine fakharartu sajidan saboda godewa Allah na daga kai shi ne sun fatu rasi na sake roƙonsa ubangiji a ƙara ba ni ceton fafa ni fulonat ya sake ba ni sulisi kin ga amma da biyu cikin nawa madalla to fakharatu sajidan nasar wato nasarayo ina mai sujuda ga ubangiji saboda godiya mara fatu rasi na sake daga kaina fasa'altu rabbi li ummati fa'atani thuluthal akhir ubangiji ka sake ba ni ceton sai ba ne raguwar ɗin dukansu gaba ɗaya kenan fakharatu sajidin sai na sarayo ina mai ainihin wato sujuda ga ubangijina menene mahallin shahid sujudu shukur wa sajada abubakar ne siddiq radiyallahu anhu hina balagahu fathu alyamama. yamama na abubakar lokacin da ya samu labari an ci yamama da yaki sai ya faɗi ya sujuda babban wuri da aka yaki inda wani mutum ya ce shi ma annabi na ya bayyana musulmatul kazzab ya karya a rana guda sahabbai sun fi wajen dubu da suka mutu a ranar an kashe kafirai sun fi dubu goma a ranar na taɓa ba ku labarin sa wata rana masallaci wanda ya ce shi ma annabi ne yana da ƙur'ani alfilu malfilu wa ma'adara kaza kaza kaza misali misali kaza ka كعب بن lamma bushira بشر بتوبة الله alai sahabin nan da ake kira Ka'ab ibn Malik shi ma da ya samu labari Allah ya yafe masa an masa bishara sai ya fadi yayi sujuda zaki samu wannan cikin sahih bukhari da sahih Muslim Ka'ab ibn Malik wane ne shi shine yana cikin guda uku wa ala thalathati na khulifu guda ukun nan da aka dakatar da kes ɗinsu lokacin yakin tabuka bai je ba ya ce wallahi ba ni da uzuri su nawa ne su uku ne in kina son ki san sunansu to ki ce makka sunansu kenan makka mimun kafin hawa ma murara ka ka'ab ha hilal shine makka ba fi makka ta makka saudiya ba yawwa wato formula ce da malamai suka bayar idan kina son kisan sai ki ce manka mimun murara kafin kafun malik sannan ha'un wa hilal ibnu umayya tayyib to shi ma kafin malik da ya samu labari sai ya faɗi sujuda a shi kenan sujudu shukur abu ne muhimmi to wannan lamba ta biyar a matsayin gaba ne ko ba gaba bane. to fadlu tarbit banat fil islam sai ce eh, yani matashiya ta gaba falalar yi ma 'ya'ya mata tarbiyya a musulunci musamman 'ya'ya mata sai ce wa ya lal'asafin shade ya ce kai co abin bakin ciki balarabin ya ce lal'asafin shade yana da makamace da kai i'm sorry sai dai abin bakin ciki annama ya fa'alhu ba'adun nasa idan bushar bil'unsa ta sakhat wasu daga cikin mutane idan aka yi musu bishara matan ka ta yi mace sai fara kumbura sai fara fushi don mai aka haifa masu wai ya mace to ka wani al'adar kafirai ne a baya an gane ko sai ce wa hadal fi'lu min akhlaqil jahiliya ai wannan aika aika ne irin na mutanen jahiliya alladhina zammahumullahu fi qawli wadanda Allah zammahum ya zarge su inda Allah ce wa idha bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muslim yatawara min alqawm min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi ala sa'a ma yahkumun haka Allah ya faɗa a cikin suratul nahl 58 zuwa 59 idan ɗayan an masa bishara ai Allah cewa yi bishara aka ce matarka ta fi ya mace zalla wajuhu muswaddan sai fuskarsa ta murtike sai ya ɓata ido yanzu a haifa mamace ya za a yaka sai dinga bala'i ya tawara min alqaw yana zuzzukewa baya son shigo cikin mutane domin a makka a lokacin abin kunya ne a cin an yafa maka mace sai ga mutum yana baya ba shine ya tawara yana zukewa A ce ku kalle shi ba mace aka yafa maka ba sai shi wallahi ba haka ba ne misali wai zama abin kunya gare su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haihuwarsa ta farko mace ce ɗazumin faɗa zainab to shine ya tawara min alƙaun sai ke zuzzukewa ga barin mutane saboda me min su ima bashira bi wai saboda munin bisharar da aka yi masa a wurinsa abin ya yi muni har ma a yi musikuhu alahunin ya riƙe wannan ya mace ɗin ne a wulakanci in ya riƙe ta to yana gani yana cikin wulakanci Amadu duk su fi turab ko ya turo ita a ƙasa ne kawai ya je ya binne ta shi ne wa'izal ma'udatu da ayi zambin wani balarabe ya haifi ya mace sai da bari ta fara dan datawa ta kan shekara kamar kace goma sai ya je ya cire zobin da kyanin sai ya jefa da shi a cikin rami sai ce ya bunan ya ce in zilil hufura wasu takhirijil khatam sauƙaƙi da ke cire min zobe na ba ta ɗauka wani abu ba ne babanta ne Allahu akbar sai ta sauka tana yi malam sai danne ta da kafa sai fara jawo ƙasa yana gida ta tun tana kururuwa har ta daina magana sai ce mata uskuti ya mallashe yi min shiru ya wanda ke ba kowa bace shi yasa aka kira lokacin zamanin jahiliya to yau akwai masu yin haka yau kawai da ce da kai shi ba ba fa su aifa masa ya mace to ai uwar ai ba ita ke halitta ba ba mun karanta a farko ba wasu annabawan an ba su mata zalla waye lo wani kuma za aka ba shi zalla wane ne shugabansu aka hada masa biyu wani kuma aka na masa haihuwar haka ma na yi fada cikin abin da makaranta misali ishaq ya ce ayan nan asali ta sauko kan annabawa ne lakin na ammat haka abin yake to da ka ya ne kuskure ne ka ce za ka yi shi saboda wai ya macen da ma aka baka sai ta zama wallahi dalilin shiganka aljanna je a baka ɗa namiji ƙarƙuzin ɓarawo ko mugu allah kiyaye sauraka mu kiyaye baiwar Allah ba a yin fishi a kanta saboda alkhairin ubangiji yawa ke gare shi sai Allah ce ala kai ku tsaya sa'a ma yahkumun abinda suke hukuntawa yayi muni wala ya'lamul insanu aina yakunu alkhairiyya shi mutum ayyabi ma bai san aina ma alkhairi zai kasance ba qala ta'ala madaukakin sarki ya ce fa in karihtumuhunna idan kuka kyamaci mata yanku fa'asa mai yiwa ne an takrahu shay'an ku ƙyamaci wani abu amma wajen kharnusa Allah ya sanya alkhairi mai yawa game da shi An nisa shatar, wa hakaza haka kuma albana su ma 'ya'ya mata qad yakunu lil abdi fihinna khairun fid dunya wal akhira. mai yiwa ne 'ya'yan nan naka mata alkhairin sunanan tare da kai a duniya da kuma lahira wa yakfi fi karahatihinna ai ya ishi ma muni kyamasu an karaha ma radiyahu Allah lahu ai akwai illa da ta wuce kai fishi da abin da Allah zaba maka ai iya muni kenan Allah haka ya ga dama ya baka ya mace sannan ka ce kana fishi da abin to kenan rashin hankali ne wa ba'dun nasi wasu mutane kuma yu'amilu zawjatahu al-miskina mu'amala sayyi'a li'annaha waladat lahu wasu mutanen sai su yi mummunan mu'amala da ainihin 'ya'yansu mata wai ta haifa masa mace ce ke ban ce karki haifi mace ba sai wulakanta ta sai ci mata mutunci a kuma wanda ya ce in kika kuskura kika haifi mace a bakin aurenki hasbunallahu Allah wani wakil wa rubbama mai yiwuwa ma hajaraha ya ƙaurace mata Au tsallaka ko ya sake ta kawai misalin da na baku aw akhadha yusiu ilaiha wa yu'iruha ko ya ci gaba da yana munana mata wa yu'iruha yana aibata ta dan ta haifi mace ala yakhsha uqubatan min Allah ala zulmihi laha shi wannan mutum baya tsoron ukubar ubangiji ala zulmihi laha saboda zalunta ta da yi ita ta yi halitta din na'am if wa hakim akla if ya kai mai irin wannan wata tsaya yi amfani da hankalinka if wa hakim akla tsaya ka yi amfani da hankalinka ya yi daidai halil injabu biyadiha an biyadi khaliqiha al injabu haihuwa a hannunta yake wato malamin kusan yana jefa tambayoyi ne ga masu irin waɗannan miyagun halaye an biye da khaliqiya ko ku haihuwar a hannun mahalicin ta yake of course a hannun Allah yake ba a hannunta yake ba alaysa tasakhutu wat tashakki wa adam ar-ridha min al-i'tida ala dhat al-ilahiyya shin yin fishi da ka samu iyamaci wata tashakki da yawan kai kara yawan kai ƙara wa adam ar da rashin yarda shin wannan ba shishigi ba ne a kan ubangiji ya alam ko kuma thumma liya'lam ya kamata a sani anna rasa razaqa albanata liman huwa akram mink ka sani allah ya yi arziki yaya mata ga wanda ya fi ka daraja a gun allah ya fi ka mukami ko misali annabi lot 'ya'yansa mata ne misali annabi shu'aibu shi ma matan ne lokacin da ya tura su har annabi musa ya je ya bude musu rijiya kun tana ko kaga mata ne ai har ma ya so ya aura mai ɗayansu mata ne to sun yi fishi ne ba su yi fishi ba walam ya ishi walam ya ashu lin nabi waladdun duk cikin 'ya'yan annabi farko dai 'ya'ya mace aka bashi shi kuma duk sun mutu mace ce ta rage abin mamaki so mace aka fara bashi ko mace aka wanzar masa ya ce wannan bai ishe ka izina ba na'am wa barakallahu fi binati kuma macen da aka bar masa na fatima albarkar da fatima take da shi duk duniya ka samu yanzu duk inda ka ji an ce binta wa ake nufi in ka ji an ce batulawa ake nufi fatima ne a asali har ta kai wasu suna karya wasu masoya iyalan yana mai 'yan shi'a suna mata karya, misali na na fatima A zahara kallin da Allah ya sanya albarka cikin zuriyarta wannan ya ishe ka izina ya ishe ka lura ya ishe ka abin la'akari in mutum zai hankali min tara'ifi ma yura ko shafi na goma sha shida daga cikin abin mamakin wata magana da ake ruwaitowa anna rajulan cewa wani mutum min la'arabi. daga cikin larabawa yukuna ana masa alkunya bi abi mai jamrata ko hamzata ne bi abi hamzata babbi yace akwai wani balarabe ana masa alkunya ana ce da shi baban hamza abbabbi ta zawajen ra'atan ya auri wata mace wa ya yi kwaɗayi an tali da lahohulaman ta haifa masa ɗa namiji shi yaro yake so fawaladar lahobinta ta sai ta haifa masa ya mace fa zauje ta yi sai ya ƙaurace ma ɗakin matar ya ce oh, mace ke ka haifa to ni na fita na bar ki ma gidan saboda lishiddati shiddati saboda tsananin fishinsa da mai ta haifoye mace min allati al-untha ya bi yabitu fi mawdin akhar idan ya tare a wani gidan ya tare a ina a wani gida khiba'iha Allah sarki ta dai rike yatta mace tana renonta ranar sai zo ya wuce ta gidan nata wucewa shi ya riga ya kawara sai ya wuce ta ji gidan fa'iza hiya tudaru na sai ya ji ta ɗauki yarinya tana mata wasa tana mata lele sai shi barin kasa kunni inji mai take cewa sai ji take cewa mali abi ta la ya atina na'am me yasa abu hamza baya zuwa gare mu Allahu akbar mali abi hamza la ya'tina yadhallu fil bayt alladhi yalina hasan laraba akwai su da hikima wajen waka mali abi hamza shi kuma yana nan gogan naka ya kasa kuma ya kasa ƙi yana ji daga waje matarka ta haifi ya mace saboda fishi sai ka bar gidan ya koma wani gida next house to ya zo wucewa sai ya ji tana rera wannan waka mali abi hamzata la yatina ya zallu fil baitin ladhi yalina allah talidal تلد البنين تالله ما ذلك في tana rera waka. me ya sami abu hamza ne ba ya zuwa gare mu kuma ba tana mai yan nefa waka fa ta daga yan ne tana mata tana tana rera wannan waka mali abi hamzata la Tina me yasa abu hamza ya zuwa gare mu ya zallu ya je ya tare fil baitin ladhi yalina a gidan da yake kusa da mu ya bar gidan shi saboda na haifi ya mace ghadbana wai yana mai fishi Allah na lidal banina wai ban haifi ɗa namiji ba tallahi na rantse da Allah ma zalika fi aidina ai haka din ba hannuna yake ba an gane ko wa inna ma na'khudhu ma u'tina mukan karbi abinda mai duka ya bamu ne wa nahnu kal kal ardh zari'ina ai mu mata ai kamar gona ne ga masu shuka wannan hikima ta kai hikima tambutu ma qad zarrabu fi fina muna tsirar da abinda aka shuka cikin mu wa za ta haddace waɗannan baitocin kafin mu tashi ba don muna son mu sauke yau ba da sai in tsaya don har kun wuce 'yan zariya yau kuka fara har kuma wuce su ƙila goban ba su labarin ce ko an wuce ku e an gane ko to da haka da zai yi ku haddace baitin nan haka baitin nan na baya da yake gaya ma 'ya'yansa na rera muku baitin me muka ce wa awwalu ihsani ilaykum takhayyuri limajidatil araqi badin afafuha da wannan da wannan mali abi hamzata la yatina yadhallu fil bayti alladhi yalina na alla nabidal banina tallahi ma dhalika وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالعبد للزارعين كو ننبت ما قد زرعوه فينا wannan an ruwaito wannan mata ta faɗa game da haka wa ma an sami abu hamzat al-abiyad hatta ghalabahu al-hananul abawi wallahi yana jin waɗannan baitocin sai tausayi irin na uba kuma sai lullube shi yanzu na bar ta haka shine tausayi fa dakhala ta sai shiga ɗakin wa qabbala ra'adihi ra'atihi wa ibnatihi ya sumbaci kan matar ya sumbaci kan yarsa to anan ya kamata ta sare shi ko ita ma ta yi fishi ta ce wallahi baka isa ka zo ba <laughs> me ya kamata ke eh eh to amma amma amma ya kyauta yanzu zai dawo sai mu ce a'a ai ba zai yiwu ba kuma ta yi haka aiko tun da har ya gane kuskuren shi ta gode ma Allah ma da ya kinsa mata fahimta ta wannan magana har ya gane cewa ya yi kuskure al-islamu ya ji'alu min tarbiyyatil ta tariqa ila dukhulil janna musulunci ya aji ka'idar tarbiyyar 'ya'ya wadda za ta kai ma ga shiga aljanna Allah ka samu dace روى جابر بن عبد الله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات كو يأو يأويهن ويرحمهن ويكلفهن ويزوجهن كدوبا دول ميرو ماتاني duk wanda ke da 'ya'ya mata uku ku ji da kyau wanda aka jarrabe shi da ya uku wata ruwa ce aka yi jarraba wanda ke da ya mata uku ya awihinna ya ba su matsuguni Wai ya rahamuhunna ya tausaya ma rauninsu wa hunna ɗawai ɗawaine su ya ɗauka wa yi hunna kuma ya aurar da su waɗannan abu guda uku wajabat lahul jannatan batta aljanna kai tsaye ta tabbata gare shi la haula wala quwwata illa qila sai wasu suka ce ya manzon Allah to idan yaya mata biyu ne fa sai ce wa in kana tafnatain ko da biyu ne wannan ba zai sa kai kwaɗan yaya mata ba wannan kan to ba faɗi guda ɗaya ba hadisin ne ya ce guda biyu ne hmm. ku yi ƙoƙarin ku samu biyu ku haifi biyu eh mana ku yi aure ku a biyu in yaso ku ma ƙara dan ga alkhairi tarbiyya kalli hinna hin da aka ta faɗi gaba da ita ɗawainiyarta kulawa da ita da sauransu ya mace tana da al'amura na ɗawainiya wanda yake kusan ba kamar ɗa namiji ba wa an anasin radiyallahu anhu أن Rasulallah Sallallahu alaihi الله عليه وسلم قال من على جاريتين حتى جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه أجل حديث أنس من زن الله يفعل صلى الله عليه وسلم يتي دوان دا على جاريتي يريني يما تاقود أبيو حتى تبلغ حسك كي شكرون أوري شين تبلغ شكرون balaga da kamun kai ranar kiyama zai zo haka yake tare da a tsohiyo turka shi ma'asabi'ahu sai ya haɗa yatsunsa guda biyu to ashe su kan haihuwar ya mace kaga rashin tunani ne ba kuma daidai ba ne wafi lafazin a wani lafazi da haltu ana fil janna cewa kai za mu shiga aljanna ni da shi haka an gane wa ashara bi asbu'ihi alwusta wallati taliha annabi yayi nuni da yatsarsa ta tsakiya da wadda ke be da ita wace kenan wannan ko wannan wannan ita wannan yatsa tana da suna biyu ana kiranta sababa ana kiranta kuma sabaha sababa mai yawan tsiwa mai yawan fada sabaha mai tasbihi saboda lokacin fada ita ake nunawa kaga ka kiyaye ni wal kaga ita ake ta mata sababa mai yawan tsiyo kuma ana kiranta sabba ta yaya yi khalas ita sunan sunanta biyu sababa sabba to wa fi lafazin oke to wannan kenan fadlu tarbiyati ibnatin wahida to mai magana ya mace daya ko ita ma ga bayani kila fito falalari ma ya guda ɗaya tarbiyya an ibn abbasin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam man kanat lahu untha kaji ko annabi ce duk wanda ke da ya mace ai bai ce ba untha daya falam falam ya aduha bai binne ta da rai ba shine ya aduha ai shi ne ma'udatu ai wa idan ma'udatu to bai mata irin wannan turbuɗe da rai ba infanticide ma'ana bai turbuɗe ta da rai ba a ƙasa walan yuhinna bai kuma wulakanta ta ba don tana ya mace walan yu'thir waladahu alaiha ya na bai kuma fifita ɗa namiji a kanta don tana mace ba kun ga sharuɗan ku zai kace ai mace ce ita ba sai ta yi makaranta ba ta zauna haka kawai ai karatu na ayya maza ne a a wannan zalunci ita ya kamata ma in ma wa ne don ita uwa ce aito ah, to in baka ilmantar da ita ba ai ka zalunce ta nisa wajibi ne duk gida a tabbatar yara gwargwadon hali an koya musu addini don su taso akan rayuwa mafi cancanta Allah ka samu dace saboda ka sai ce bai fifita ta ba akan ɗa namiji da waɗannan sharuɗa to ga sakamako adkhalahu Allahu janna. Allah zai shigar da shi aljanna Allah ya samu dace Abu Dawuda da Ahmad ko wa an fadli man qama bi tarbiyati ibnataini aw ukhtaini dangane da kuma falalar wanda ya tarbiyyantar da 'ya'ya mata biyu ko 'yan uwansa ma mata biyu 'ya'yanka ne ko kuma 'yan uwanka kuma 'yan uwannan mata biyu ko dai uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya kenan 'yan uwa mata guda biyu shafiƙatai ko li abbatai ko li ummatai ko ba haka ba guda biyu tunan ma akwai hadisi yarwi anasul ibnu malik radiyallahu anhu fa yaqul anas ya ruwaito manzon Allah ya ce an gane ko man alab na ta ne au talata da wanda ya raini ɗaya mata biyu ko uku au uktai ne ko ɗan guda biyu au talatan ko uku hatta ya binna hatta ya binna har su bar gaban shi shine ya binna ya aurar da su suna gidajen shine hatta ya binna au ya muta an hunna ko ya riga su mutuwa kenan ai sun rabu kenan ko to kuntu ana wa huwa fil jannati kahate haka za mu kasance ne da shi aljanna kamar yatsun nan guda biyu wa ashara bi isbu'ihi alwusta wallati taliya kamar magana bayan ta kasance ko to sai yake son ya bayyana miki ma'anan Ya binna din nan yastaghni alwahida min hunna an ra'ayati har a kai ga jallin da ɗaya za ta wadatu ga barin makulawansa a shikin ta aure ke nai ko kuwa ta wadata da ta yi aure ta je gida wani miji shi ke nauyin ta ya koma kansa ba nauyin ka bane shine wani hatta ya binna qala ibn battal babban malami ibn battal ibn battal cikin manyan malaman malikiya ne wanda suka yi ma bukhari sharhi sharhi ne cike da karatu har a wata ruwaya ibn battal da ya zo kan hadisin da annabi ke cewa ni da mai taimakawa maraya haka muke ya ce ni da shi aljanna makwabta ne sai ce ya zama dole ga duk wanda ya ji wannan hadisi ya yi aiki da shi domin ya rabauta da mafi alkhairin makwabtaka ibn battal ibn battal ke cewa Allah ramshe shi a shiga maganar ma ya zo haƙƙun alaman sami a hadal hadith an yi amala bihi haƙƙi ne akan duk wanda ya ji wannan hadisi ya aiki da shi Liyakuna rafiƙan rafiqan nabiyyi fi janna dan ya zama abokin manzon Allah a cikin aljanna sallallahu wala manzilata fil akhirah afdal min zalika babu matsayi babu masauki babu daraja a lahira mafi girma fiye da wannan na shida al'adhanu fi udhnil maulud kiran sallah a kunnen dan da aka haifa ومن السنن التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها الآذان في أذن المولود yana daga cikin sunnonin da ya kamata a yi aiki da su wato a yi kiran sallah a kullum jariri ga hadithi an abi rafi'in an samo daga abu rafi an abihi daga baban shi allah ya kara musu yadda ya ce ra'aitu rasulullah na ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama azzana yayi kiran sallah fi udhin al a kunnin alhassan hasan dan sayyidina ali lokacin da fatima ta haife shi wannan hadisi abu dawo da ya rawaito sai dai hadisin bai inganta ba Allah ya sa ya eh, kware kwa shi ba ma aiki da hadisin tare da ya karanta walakin Allah ya sa to sai dai kalan an-nawawi kun buɗe wurin imam an-nawawi yana cewa Allah ya rahmshin shi qala jama'atu min ashabina wasu daga cikin wato sahabbanmu mutanenmu sun ce yustahabbu an yu'adhdhina fi udhni al-yumna wa yuqima fi udhni al-yusra imamu nawawi yana cewa eh wasu daga cikin ƴan uwanmu suna ganin mustahabbi ne mutum ya kiran sallah a kunnen dama ya tada iqama a kunnen hagu hadisin tada iqama shi ma rashin inganci duk ba su inganta ba to ya za mu yi mu ci gaba da kokar mu yi sai suka ce kana iya yi ba bisa la'akari da wai hadisi ya inganta ba amma tun da dai kalmar shahada ce za ta fara kwankwasa kunnin yaro suka ce babu laifi ka yi lalai annahu hadith lakin lalai annahu shi'a muhaim to akwai ma'aunin suka faɗi haka so imamu eh, nawai da ya faɗi wannan magana cewa mustahabbi suka ce mustahabi ai baya tabbata sai da dalili na shari'a kuma hadisi ne imamu al-albani da ya ce hanna inganta hadisi daga wasu na fahimci ashe hadisi ne wanda bai inganta ba qala ibn al-qayyim babban malami ibn al-qayyim yana cewa wa sirru ta'zin wallahu a'lam ibn al-qayyim ibn al-qayyim al majdi ibn taymiyyah ne tsakaninsa da malamin sa shekara 30 ne sun kasance a kurkuku tare da ibn taimiyya saboda azabtarwa da aka yi musu malamai sun gamu da bala'i iri-iri imam ahmad ibn hanbal misali saboda bai yadda ya ce ƙur'ani halitta ba ne sai da ya gamu da azaba da duka bayan sa rudu-rudu babban ana kiransa fitinar ahmad ibn hanbal ya ce wallahi ba zan faɗa ba kurkuku sai da shekara talatin a kurkuku alhamdulillah wallahi ma afon ba shekara ba wata talatin nake so nace a kurkuku bai yadda ba sai da aka kashe malamai guda hudu akan ba su amince sai qur'ani makhluki ba muhammad ibn nur an gane ko albuwaiti nu'aym ibn hammad da kuma ainihin al-khuzai imamu ahmad aka sashi a kurku sai wani dan giya ya ce da shi ya ahmad yanzu duniya babu mutum irinka sai ce ni kurkukun nan sau goma kiran na shige kuma akan giya kuma ban daina ba akan duniya ta da nake so na sha azaba kai saboda lahira da tsara addini mu zauna don me ba za ka sha wahala sai ce ɗan giya ya yi magana da Allah ya karfafe don kusan musulunci ba wasa ne an ci koka ahmadu bin hanbal ne ba ne bai yi aure ba sai da ya kai shekara arba'in mutum ne mai kin duniya yadda ba ka tsammani baya karban kyautar sarakun abadan har aka yi wani lokaci wanda ya fara kawo na gaya muku saboda fa'ida ne wanda ya fara kawo wannan fitina ƙur'ani halitta ne ana kiransa ma'amun ya ce ku je ku ɗauro ahmad ku kawo shi za ka yi shi fada akan kan a jarabe shi sai ce ya allah karkasa in ga amun kare gani ya sauka fada kafin ya gama mun sai ji an fasa ihu ashe ya mutu allah ya karɓi addu'arsa mu'tasimi hau mu'tasim yafi kowa zakewa ya ta aƙidar sosai shi ne sa aka yi masa azaba na mu'tasim ya mutu alwafiq shi kuma yazo zo sai fidda da imam ahmad da kurkuku yace amma ba kai ba karantar da mutane fitina baya ga shi sai almutawakkil ya zo to shi a zamaninsa ne ce wannan fitinan ba ta da kyau gafata malam daga yau wannan aƙida ta cewa ƙur'ani halitta ne na soke shi aka dawo ahmad da mutuncinsa da kamalarsa ya ɗebo kuɗi kuɗi mai yawa ya ba imam ahmad ya ce mai kuɗi ya ce a billah to aini gara wancan fitinan da kuma wannan haji maza ku yace to ainihin ka bude min duniya hadhihi fitnatun asharru min al-ula wallahi bazan karba ba kuma ya masa mutawakkil ce kuma ya masa yace bazan karba ba almajar ne ce, in kuna so ku kwashi amma ni kobo bana bukata ahmad ibn hanbal ibn shayba Allah ka samu kamanta hali irin nasu saboda haka ibn al-qayyim na ambata saboda mulogan ibn al-qayyim yana cewa wa sirru ta'zim sirrin kiran sallah a kunnin yaro kenan idan ka tafi kan fatawar ibn al-qayyim ka ci gaba da kiran sallah amma ba dan hadisi ya inganta ba saboda shi ma malamin hadisi sai ce sirrin kiran sallah amma sai ce wallahu a'lam ko an yakuna awwalu ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام saboda kalmar musulunci da ke tabbatar da girman Allah ta fara kwankwasa kunnin yaro sannan ga shahada wanda da ita ne ake fara shiga musulunci fakana kattalƙin wato kamar talƙini ne inda dukhulihi fi dunya kama yulaqqanu kalimatat tauhid yanda ake lakanta mutum kalmar tauhidi inda khuruji ha, yadda in mutum ya zo fita duniya za a ce ka ce la ilaha illallah Allahu akbar ibn al-qayyim sai ya dauko wannan hikima din shi kaga bai ci hadisi bai ce amma ni ina gani sirrin in mutum ya zo fita duniya za a lakanta masa kalmar sha shi ina tambayar ku wanda ya zo mutuwa ana ce da shi ka ce la ilaha illallah ba za ce ba ko ba za ce ba sai da a yi ta faɗa ko zai kama to ku, ko yana zuwa ku gaya min dalilin da ya sa ba za a ce ya faɗa ba malama mai dalili to in aka ce kace shi ma sai ce kace shi ne kawai dalilin hmm. na ɗauka ma za ku faɗi wata magana ne da wasu suka ce wai ai shi a wannan lokacin shaidan ya kan zo domin an samu wani mutum ya zo mutuwa sai mutane yan uwa suka kewaye shi suka ce kace la ilaha illallah sai ce ba zan ce ba sai suka tsorata suka dinga kuka da ya farfado sai ce kukan mai suka ce me zai hana mu kuka mun ce kai kalma ka ce ce a wallahi ba da kori ke ba na ga iblis ya bayyana gare ni ina cikin bala'in kishirwa la ilaha illallah iblis sai yake cewa ka ce ni ne allan ka kabar duniya akan wannan wa indil ma zan baka ruwa kashi. shi yasa yana daga cikin addu'ar annabi cewa Allahumma inni a'udhu bika an yatakhabbata min ash-shaytanu inda al-maut Allah karka bashi iko kawo hari lokacin mutuwa malam mutum na ganin trial iri iri yace to ku sani iblis nake cewa da shi bazan ce ba ba da ku nake ba sannan sai kalmar shahada akan haka ya mutu to wannan ne wasu ke cewa ah to wa zai samu dama irin ta wannan mutumin? suka ce da haka muna jin tsoro kar a ce ya faɗa don kar ya faɗi wannan mu masa mummunan zato muka ce a magana ku ba ta da ƙarfi don ya tabbata a hadisi za a ce da shi ya faɗa kin gane ko haka za a ce a ce da shi kul faɗa ce la ilaha illallah magana cewa ko yanayi da mutum ya akilkarin wannan kuma a hannun Allah ta'ala yake in mun san cewa yana da imani don ya faɗa wani lokacin za mu saki kyawun zato za mu ɗauka ko gigi mutuwa Allah ka sa ta zo mana cikin sauƙi anya ko za mu gama kuwa ina gobe ai ba zai yi gobe ina da tafiya eh, so ba sani ba to shikenan bari dai mu gani za mu ci ƙarfi da yadda Allah kun gane ko saboda haka sai ke cewa wannan kalma din wato yadda za a yi mutum alakanta masa lokacin barin duniya sai ce wa gairu mustankir wasul athir ta'zim ila qalbi ta'thiri ba za mu damu da cewa tasirin kiran sallan ya je ga ko bai je ba mu ne mu faɗa kawai wa in lam yush'ar ma'a ma fi zalika min fa'idatin ukhra ko da mutum bai samu ya ji bayanai da suka shafi sauran fa'idodi da suka shafi kiran sallah ba wahiyar hurubu shaitan min kalimatin adha shaitan kullum gudu yake ya ƙiji ne ya ji kiran sallah shi sa a hadisi aka ce in kana jeji kai kiran sallah ko kai kaɗai ne yanzu misali kina tafiya ke da mijinki a dokan jeji lokacin sallah ya yi kiran sallah annabi ce babu wata bishiya ko dutse face sun muku shaida ran tashin kiyama cewa ya ubangiji sun kira sallah a wuri kaza kuma iblis in ya ji zai gudu saboda yana gaba da kalmar baya so ya ci aina wa min sunani yana daga cikin sunnoni allati yanbaghi lil muslimi waɗanda suka kamata ga musulmi al'amalu biha yayi aiki da su sunnatu tahanik tahanik shine lakaci sunna ne a yi ma yaro lakaci menene lakaci wata haniku abinda ake ce ma lakaci huwa shine an yumdagha tamru a tauna dan dabino a tauna shi lugulugu ruwan na bakin uwa ko uba thumma tadlukuhu bi hanakis sabi sannan ta sa hannu ta ɗebo ruwan dabinin daga baki ta dinga lakata ma dasashin yaro shi sa ka ce da shi lakaci tsakaninmu da Allah nawa ne cikin kuke wannan Na tabbata kuna yi kuna yi na tabbata ai ba sai kuna yi insha Allah ta'ala to amma wasu suka ce in ba a samu dabino ba suka ce ko chocolate kasa mamuri gaskiya abin da ya tabbata a sunna at-tamr at-tamr kuma eh, dabino nan dai ba wani wahalar samun ke gare shi ba da zaren mace an ga alamar haihuwa a sai dabino aje mana saboda shirin kota kwana kuma karki ce wai sai miji zai keki mana ma kamata ke awatar da sunna din araftun nan saboda haka wannan shine abin da za a yi ya samu ya shiga bakin yaro yarwi abu musal ashari babban sahabi abdullahi ibn qais abu musa ya rawaito allah ya kara masa yarda fa ya kula yana cewa wuli da li gulamun an haifa min yaro wata ran fa ataitu bihi annabi sallallahu sai na kai shigun annabi sallallahu alaihi wa sallam fa sammahu ibrahim sai ce sunan ɗanka ibrahim fa hannakahu bi tamrati yayi masa lakaci da ruwan dabino to kenan annabi yayi kenan ashe ya halatta ka je gun wani mutumin kirki ka ce da Allah gafata malam kai nake so kai masa babu laifi kina da wata mace a unguwa da kika yabi kika yabi imaninta ki ce da Allah wacce so ne kike mana yaro ta hanik. wada alamu bil baraka annabi masa addu'a da albarka abinda ake so kenan waturwa an ruwaito ko kuma watarwi asma nana asma yar sayyidina abubakar ita ma ta rawaito Allah ƙara mata yarda inda ma wulidat inda ma waladat abdullah ibn zubair lokacin da ta haifi abdullahi dan zubair nana asma ya take da nana aisha ne ya ce ko kanwa shakikai ko li abai ko li ummai la yawwa li abai ne take cewa a taitu bi rasulullah na je da ɗan da na haifa na kai shi gun manzon Allah ko fa fi hijiri na ɗora shi shi ɗan nawa kan cinyar annabi ne hijri waye ɗan waye ɗan ina ka haife shi a madina gaskiya shine ma ɗan farko da aka fara haifa musu abin da aka je madina sai aka kamar mata ba su haihuwa sai aka ce oh wanda ba su ma haihuwa Muhammadu ma ya zama al'abtar allah ce inna sha ne aka huwa al'abtar mai cewa kai abtari ne mai yankakin baya to shi ne abtari raftunna tayyib sai yake cewa wato sai ya dora shi akan cinyarsa Summa da abitan tamratin fama fama ko sai ce a kawo masa dabino sai ya tauna dabino thumma tafala fi fihi sannan sai ya tofa ruwan dabino fi fihi a cikin bakin yaron kun gane a cikin bakin yaron fakana awwalu shay'in dakhala jawfahu riq rasulullah farkon abin da ya fara shiga tumbin yaron cikinsa yawon manzan Allah wata tana alfahari da wannan shi yasa ikwarai shi yasa abdullahi ibn zubair yana da wannan mukamin ma'ana farkon abin da ya shiga ciki na yawon manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallam sun mahanaka bitam sannan ya masa lakaci da dabino sun mada'alahu ya musa addu'a wa baraka fi ya ce barakallahu nawa ya ce baraka na gufa yawa ba baraka ba baraka fi ya sanya albarka gare shi wata haniku abinda ake ce malaka ce huwa aqibal wilada ana yi ne bayan fa'an haihu ويراد an أن يتمرن المولود على al'akil hikimar shine yaro wai ya saba ya goge ya taso akan iya cin wani abu ita ce hikimar wa yuqawwa alai a karfa shi wajen ci qala ibn hajar babban malami ibn hajar ya faɗa ce wa aulahu tamr mafi alkhairin abin da za a yi lakace da shi dabino ne to kaga maganar ta tabbata so masu maganar cewa ko dai a samu ko halawa ko chocolate ko kaza kaza mafi alkhairi in so samu ne dabino dabinin ma wani iri ɗanye ko busashe na'am na'am ɗanye in aka ce tamar tamar me yake zuwa zuciya ki ɗanye ko busashe busashe ne a kano yanzu muna ana samun dabino ajiwa ba samu akwai wani dabino wanda yake yana da matukar daraja ba ko ina samu ba wasu idan suka tafi suka sayo sai su tsuga masa kuɗi saboda sun san annabi ya magana kan ajiwa ajiwa ja ne ko baki ne baki ne ya ce duk wanda ya waye gare ci ajiwa kwaya nawa to ba shi ba sihiri ko san mai taba shi za a ga mutane da yawa a ƙasashen duniya suna kayan ajiwa gari gari su kawo to abun tsoron yaudara sai ta fara shiga ciki a ɗauko abu jabo a baka da suna mai kyau to shikenan ne ibn hajar ke cewa mafi alkhairin ta hane ke to da dabino fa'in lam ya tayassar farutabun farutabun farutabun ya yi amfani da kowane abu ɗanye za ki hararo tuffa za ka hararo guava almuhim rutabun amma dai abin da aka fi so shine mai dabiru wa illa idan ba a samu ba fa hul wani abu mai daɗi daɗi shi ne kamar halawa kamar chocolate wa asalin nahal aula min gairi in za a samu ruwan zuma tunda an rasa ainihin tamar to shi ya fi fiye da wadansa kun gane wannan ma tarbiyya ce wa min adillati al-mashru'iyyati at inda al-wilada واستحباب فعله المولود أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن كان ابن لأبي طلحة يشتكي daga cikin hujjojin da ke tabbatar da muhimmancin lakace lokacin haihuwa da mustahabbancin aikata shiga wanda aka haifa cewa anas dan malik allah ya kara masa yarda ya ce abu talha yana da ɗa ɗan nashi ba shi da lafiya wane ne abu talha shine wanda ya auri mahaifiyarsa ko fakharaja abu talha sai abu talha ya fita yawwa faqubida sabi bayan ya fita sai yaron sai ya mutu shine faqubida aka karbar shi falamma raja'a abu talha lokacin da abu talha ya dawo ƙala sai ce ma fa'ala bini ya labarin ɗana ya jikin shi ta ummu sulaimin sai ummu sulaimin ta faɗa wace ce ummu sulaimin mahaifarwa mahaifiyar madalla sai ta ce huwa askanu maka ai ya kowane lokaci na tsuwa kun san mijinta bai yarda ya musulunta ba ko har ma saboda fishi ya bar madina ce na ma ba nuke anas din ya kama hanya sai ya gamu da abokanin gaba suka kashe shi to shi ne abu talha ya ce ina so na aure ki ta ce to aiki kafiri ne ya zai na aure ka sai ya ce zai musulta ce wallahi in ka musulunta to ni sadakin ka shi ne musulunci eh, musuluncin ka shi ne ne kuma annabi ya tabbatar da haka aka yi auren akan cewa sadakin ta musuluncinsa shi ne abu talha to shi ne sai suka haihu da wani yaro to ɗan da aka haifa ne ake ba labarin. yaron sai gamu da ciwo wata ran to ya bar yaron a kwance kafin ya dawo sai yaron ya mutu ta ɗauke shi sai ta shimfiɗa gawon shi ta lullube shi ta ce don allah in abu talha ya dawo ku bari ne ce zan fara ba shi labarin mutuwar ɗansa kar ku tanka ya dawo farko abin da ya ce sai ce ya labarin d'ana kamar da muka karanta sai ta ce ab ai ya fi kowane lokaci na tsawa wa askan maka ita manufarta ya mutu shi kuma sai ya fahimci ab a shi ya samu sauƙi ga shi ma a kwance har ma ta lullube shi o oh, akila yana bacci ne a ta shi kenan abu ya yi kyau shi kenan bayan haka ta faru faƙarrabat ilaihi al'asha sai ta kawo masa abinci na so ku sani iyaye mata babban muhimmin abu ga mai gida in ya dawo kawo abinci ba hikima bane ki dinga ba da wani bayanin dama da ka tafi wallahi manja ya kare ba ban gyara wallahi bala'i ne ga maza na so ku san da ku daina wannan in kuna yi kawo ruwa kawo abinci amma ya ji ya gamu da dukan rana albashi wata ya yi tsayi sauran su ke zo kina wani magana ba kaza to da wani baɗin zai je ne aljihunsa ba kuɗi ka wani kina wani ba ba ba ba misali la yi kokari inda abinci ki fara bashi abinci to abinda ta yi kenan sai ta fara bashi abinci fata asha ya ci abinci ku lura al'asha shine abincin dare so kila wannan ma zai kara ba da dama ya fahimci yaron ya mutu tun da dare duhu ya danyi da ya ci abinci sun asaba suka yi kwanciyar aure tare shine asaba ha? Falon ma faraga bayan kara kwanciyar su kalat hmm, sai ta ce masa kuji hikima irin ta mace waras sabi ta ce ai yaro fa ya koma ga mahalicinsa shine warar sabi ai mata sabi ai ya mutu a wata ruwaya cewa ta yi wato ainihin a an gane ko cewa ta yi ya abatala idan mutane suka baka amana sai suka bukaci kamar da musu su. ko ya halatta ka hana sai ce ya ma za a hana ya zama cin amana ta ce to kai ma wanda ya baka amanar rayuwar ɗanka ya karbe shi shi ne aka ce sai ya yi fada yaya zaki gaya min wannan magana ina cikin hali na janaba sai ta ce to ai lokacin da ka dawo bai kamata in tankare ka da abin da zai bata rai ba wannan abin da ummu sala ummu sulaimin ta yana daga cikin abin da a tarihi ake ainihin rubuta ta da tawadar zinari falamma asbah abu talha ata rasul susun sai je gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa akhbarahu ya bashi labari fa qala sai annabi ce a arrastumul layla okay to cikin daren kun yi kwanciyar aure ne qala na'am ce eh sai ce to barakallahu Allahu baraka lahuma ya Allah ka sanya albarka cikin wannan daren nasu sai ta sake samun ciki ta haifi gulaman wani yaro da ta haifi yaro fa'atatin nabiya sai ta je gun annabi da yaro wa arsalat ma'ahu bi tamaratin ta ce ga wannan dabino tamarat dabino kwaya biyu uku ko hudu daga uku ya kamata dan ba biyu bane annabi sai ya karba sallallahu faƙala sai ce a ma'ahu shai sai ce da yaron da ya kawo jaririn kun taho da shi da wani abu ne kalu suka ce e ya rasulullah mun taho da ɗan dabino ko da dabino fa a haɗa hannabi sallallahu alaihi wa alaihi sallam annabi sai ya karbi dabino fa ma madagha sai ya tauna dabino shine madagha thumma akhadha min fihi sai ya lakuto ruwa na yawo wanda ke cakuɗa da wannan ainihin dabinin faja'alaha sai ya sanya shi fifi sabi ku kalli fifi guda biyu amma fi ta farko ta biyu fiyi a bakin yaro wa hanakahu bihi yayi masa lakace da shi yace sunan shi Abdullahi an ce wannan yaron abdullahi ya haifi ‘ya'ya mahaddata littafin Allah ba su da iyaka albarkacin wannan addu'a kuma wannan ya nuna mana in aka haihu ba sai an jira sai bayan sati za a sanya ma yaro suna ba da an haihu yau ta kuce sunan yaro wani ƙalan nawawi nawawi sai ce Allah ya ramshe shi اتفق العلماء على استحباب تحريك المولود عند malamai sun yi ittifaki akan mustahabbanci na sanya ma yaro suna lokacin da aka haife shi to ya mahuta ko mabara to shi kenan na hudu tasmiyatul mauludi wal kunyatu tayyiba sanya ma yaro suna da kuma alkunya mai kyau inna min huquqi libni ala abihi an yuhsina yana daga cikin haƙoƙin ɗa kan baban shi ya sa masa sunansa a baya mun karanta kes ɗin wani yaro da aka yi shi ƙara gun sai na umar kuna iya tunawa fayyib fafil hadisi inda abi dawuda cikin hadisi gun alimam abu dawuda innakum tud'auna yawmal qiyama bi asma'i wa asma'i aba'ikum fa asnu asma'akum cewa ku dinnan za a kira kuran tashin alkiyama ne da sunayenku da sunayen iyayenku ku gyara sunayenku kowa to kin gani fa ke zike na amsa sunan ainihin wancewa ne annabi ya ce za a kira ku da sunanku da sunan iyayenku a gwame to ke da su ok yau tana mrs wani gobe sun rabu mrs wani jibi sun rabu to nawa ya cikinsu misali to amma mahaifi kina canza shi har abada aboki aboki tayyib sannan kuma wa inda aisha a wata ruwaya ga uwar mu'minin na aisha as-siddiqa bintu siddiq Allah kara mata yarda annan nabi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana yughayyiru lism al-qabih ya kasance yana canza suna in mara kyau ne bai masa dadi ba akwai wanda ya canza sunansu matarsa ya canza mata suna zuwa juwairiya misali misali fabaddalas ma abi bakirin ibn abdulka'aba ila abdullah an gane annabi ya canza sunan abubakar dan abdullah dan abdulka'aba ya ce a kai ba abdulka'aba ba ne sunanka abdullah wa kana Abdurrahman ibn Auf Abdul Ka'aba babban sahabin nan nan shi Abdurrahman dan Auf sunan shi a asali Abdul Ka'aba ake ce da shi annabi ce a ah, sunanka Abdurrahman a shikenan yana canza suna mara kyau zuwa suna mai kyau wa baddala asma Asiya bin Thabit ibn Abil Aqlah fa sammaha Jamila wata mata sunanta Asiya mai sabo sunan da kenan mai sabo asiya annabi ce kai asiya ke sunan ke jamila a shi kenan annabi yana canza suna mara kyau zuwa suna mai kyau idan mutum ya musulunta ya ce sunan shi john ya ce sunan shi john a bar shi a john din ko a canza a canza wasu ka ce a to yi john yana nufin yaya ne john a bible so a bar kawai muka ce a'a ai kai ka san john ba su na musulmi ba ne in yi hawan kake nufi to ya koma ya hayan mana saboda in ya mutuwa zai mai sallah so suna abu da wanda yake muhimmi a canza ta fata an gane ko wa qala alayhi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi cewa ahabbul asma ila abdullah wa abdurrahman duk cikin sunaye wanda Allah ya fi so ka ce abdullah da abdurrahman akhrajahu muslim amma hadisin khairul asma ma humida wa ubida wannan bai inganta ba saboda ka suna mafi kyau ke sanya maɗa suna abdullah da abdurrahman to wasu kuma sai ga suna cewa abdul abdul abdul ba daidai ba ne kila ka ce a ai takaitawa muka yi to idan ka ce abdul bawan bawa bawanwa to ya kamata a gyara su kuma kar a ce audu saboda audu na sha gaya muku yana nufin rakumi tsoho tsohon rakumi shi ne audu tsohon rakumi suna ya kamata ce abdullah waƙala manzon Allah kuma ya ce sallallahu alaihi wasallam tasammau an biya. Hmm. ku sanya suna da suna irin na annabawa amma wa ahabbul asma ila Allah abdullahi wa abdurrahman eh kuke sanya suna irin na annabawa amma mafi kyawun suna ka ce abdullahi da abdurrahman wa asdaquha mafi gaskatuwa suna ka ce harith wasu kan sa harith sai su bada su ce haris in ka ce haris da s ya zama dan gadi kenan dan gadi mai gadi yanzu misali ina son ku yi min spelling Harris da bakin turanci mai zaka ce h mhm. yawa to idan a eh, th in kika sa is to kin bata sunan mutane suna yi amma rashin sani ne duk wanda ya ce Harris da s to dan gadi kenan shine haris mai gadi asalin suna ah, gashi nan kun gani haris ai ce kuma haris to shine ke da ma'ana mai kyau wanda aka ce asdaquha da kuma humam shi ma humam suna ne mai kyau karki ce hammam humam ake cewa ni ban taba ji a ƙasar hausa wani yaro mai suna humam ba ni ban taba ji ba humam ba fa hammam ba fa ba hammam ba hammam ɗakin wanka kenan humam wato mai yankakkiyar himma wajen yin abu babu kasala game da shi suna ne mai ma'ana ai kuma eto eh, gaskiya sunan ya fi shahara ga ɗa namiji humam kun gane ko hubab kusan kamar mu da wasu Aya akwai sunan da namiji na sawa mace na sawa kamar me gambo gambo gambo ana ma namiji ana sawa mace talle akan ce alhaji talle mace ba za ka ce a haji ya? ba cewa ya talle za ka ce wanda ita misali so wannan aya hausa ne ai da fata an gane ko wa aqbahuha cikin mafiya munin sunaye shine harbu wa murra ka sanya maɗa suna harbu wato yaƙi sai ya sunan ka ce yaƙi kai yaki wa murra maɗaciya ka ce sunan ɗanka shuwaka ne sunan shi ke murra to yana alkhairinsa misali wani hadisi ne tabbatacce وروى سعيد بن المسيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك سيد بن المسيب سعيد بن المسيب ينا لك تكين من يمن يمسنا إلى من فكه أبدينا har ana cewa in kana neman malaman Madina guda bakwai sa'id yana ciki har wani mawaki sai da ya kawo su a waƙi idza qila man fil ilmi sab'atu abhuri رواياته ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله أروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة mun yi da wasu wanku a aji ko cewa in aka tambaye ka suwa ne ne fuqaha'ul madina guda bakwai idza qila man fil ilmi sab'atu abhur riwayatuhum laysat an al ilmi kharija faqulhum abu faqulhum ubaidullahi urwatu qasimun sa'idun abubakar sulaimanu kharija to yana cikin manya-manyan malamai na tabi'ai cewa wata ran annabi ce da mahaifinsa ya sunanka sai ce sunana huzun sai ce a ya sunanka ya ce sunana bakin ciki bakin ciki huzun annabi ce a ya za ka sama ka suna bakin ciki sai ce sunanka sahalo eh, mai sauki so abu ne muhimmi ki sa ma ɗa sunan sahalo mace kuma sahalatu ko suhailatu akwai suhaila? faƙala sai ce faƙala sai ce la'ugayi rusman sammani abi a gane sai ce ni ba zan canza sunan da babana ya sami ba ƙalabin musayi ɗan musayi sai ce fama zalat fina alhazo na tuba ba mu gushe ba bakin ciki na ci gaba da bin mu har abada a ah, to ga zaɓin annabi ka yi jahilci sai a barka da abin da ka jangalo makanka kala bin babbal babban malami ibn babbal sai ce fihi annal amr bi tahsin al asma an gane ko a cikin wannan hadisi akwai bayani da ke nuna wato kyautata suna wata wa bi taghyir al ism ila ahsan min da kuma canza suna zuwa ga abin da yafi shi kyau sai dai laysa alal wujub ba wai ya zama dole bane al istihbab mustahabbanci ne mustahabi ne idan kai haka to ai bai kamata ka bar abin da yake sahabi ba kuwa na sha ba ku misali suna irin su samira ya kamata a canza shi kwarai kuwa saboda ma'anar ba kyau to amma mutum ce to ai ya riga an saba shi kyan sai a bashi ballantana wannan ganin canza suna ya za ka yi wannan suna haka yake a takaddunka na primary kaza kaza kaza ko ka je kotu ka yi fit. to sai ka je kuma ka koma kana sanarwa a jaridu jama'a ku sani na canza suna all document remains valid dan jama'a ta sani misali amma dai suna mai kyau wa kadhalika al-asma'u allati fiha tazkiya haka duk sunan da akwai ko da kai ciki annabi baya san shi Annabi hurata an samu daga abu huraira radiyallahu anhu anna zainab kanat ismaha barra na zainab sunanta barratu annabi ce wannan aya kai ko da kai ma'ana barratu nagartacciya wadda kawai daga ita sai aljanna kawai sai annabi ce a'a dan me kike tsarkake kanki fala tuzaku anfusakum wa alamu iman ittaqa sai annabi ce sunanki zainab a cikin bukhari da muslim ko to idan mace ta samu kanta suna mu'mina fa a'a kuskure ne akwai tsarkake kai tsarkake kai in ta ce barrato an gyara mata mumina waye baki dama ki hakan ki mumina muhsina mai kyautatawa muhsina saliha mutum mai kirki saliha halima aikin gashi wannan babu wani yabo ciki aiko muna maganin sunayen da wato akwai koda an koda mutum sosai shine ko a ce abida na? eh kin san wato muna da sha'awar sunaye ne masu kyau amma ka'idar ita ce duk sunan da akwai koda kai ciki to ka nisanci shi abida mai bautar ubangiji kina mu Allah kina fata ne ta zama abida ku kalli barratu fa barratu nagartacciya to akwai mai suna ma bara'atu to ai ina ganin ai bara'atu bata kai wannan bukatar a gyara ba dan ma'anan bara'atu shine barrantuwa ba ne ba abu kaza sai ka ce tana da bara'a ne daga kafirci amma barratu wankakkiya tsab-tsab abida saliha hakima mumina da sauransu misali umar rasul ya salam saboda sunanta amina ba wannan jahilci jahilci ne da ka tobara umar rasul da masu cewa ummu abiha to a wannan umuwa biya sace aiwa kenan mutum ne yake da ya sai yar ya sanya mata sunan mahaifiyarsa ta suke ce mata ummu abiha wato maman babanta ko kuwa akwai su da yawa to ai wannan da sauki ai tunda ai ai sayawa ne shi ma sai kiranta mamata ko uwata misali ummu abiya muna magana ne kan sunan da akwai wato zuga kai amma malam na cewa in dai an sa to canzawa in ji ibnu battal ku rike point din ce canzawa laysa alal ba ne dole bane amma mustahabi ne in dai akwai suna na koda kai kuma me yasa ba za a koma zuwa ga sunayen matan sahabai ba mun kare suna Aisha ne Halima Khadija na'am sauda duk mun gama da su ne to abin da ke faruwa wallahi malam ina son wani sura ne wanda babu irin sa'un wannan abin da suke cewa ke sura ke su mana wani irin irin na laraba wanda mai karfi garin wannan sai ka je ka ɗauki sunan yahudawa Allah ya kyauta sahura gafata malama ba shi da asali sahura inda zan ci da ke kimin spelling da me da me da sinin ne to shi kenan da alif da kuma me ha ko ha ko ha ha ok sai kuma ra sai kuma ta ta marbuta ta um mashbuka kina nufin mai hana ido bacci kenan ne sahura daga as ba ta bacci to akan me ba ta bacci oh wata Allah take yi astagfirullah alazim sunan sahura tun muna yara muke ji sahura sahura amma ki je karkacin cikin sahabbai idan wannan sunan so kalmar sahura ta fi kusa da as-sahar ko inda ya babba ne to amma suka ce a asalin hana ido bacci sahar sahar wa bil ashar ha ita wannan lokacin asubai ne amma sahar na rashin bacci lallai ha babba ne aka ce sahiran layali wa man talaba al'ula sahiran layali tarumu al'izza thumma tanamu layla wa man talaba al'ula sahiran layali wai kana neman dauka kana ta bacci mai neman ɗaukaka dole ya hana ido bacci wa kanat juwairiyatu ismuha barratu fa hawwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ismaha ila juwairiya na na juwairiya asalin sunanta ai barratu ne sai manzon Allah hawwala ya canza sunan ya mai da shi juwairiya wacce muke cewa zuwaira wa kana yakrahu an yuqala kharaja min indi barra annabi ya kasance yana kin a ce da shi ai ya fito daga matarsa barra ta ce kai sunanta daga yau juwairiyya wa zakar ibn al-qayyim babban malami ibn al-qayyim ya ambata rahimahullahu Allah ya ji kanshi anna lil asma'i ta'thiran fil musammayati lallai sunaye na da tasiri fakan abin da aka ambata walil musammayati ta'thirun ala asma'iha fil husni wal qubhi wal khiffati wal lalle sunaye suna da tasiri kan abin da ka ambata wajen kyau wajen muni wajen yin wato wato shafalfal rashin kima da kuma nauyi kama kila kamar yadda aka faɗa a cikin baiti biyu na waka ko baiti ɗaya wa kallama absarta ka za laqabin illa wa ma'anahu fakkarta fi laqabin yace yana da wahala idanunka biyu su kalli wani mutum mai lakabi face lakabin ya yi tasiri a kan shi misalin aka ce wani wato wani lakabinsa sai aka ce ainihin sunan shi zaidu amma lakabinsa ɗan duniya a hausar bahaushe ɗan duniya zagi ne ko yabo ne to sai aka ce lakabin su kenan dan duniya to wannan abin zai ci gaba da bin shi saboda suna linzami ne da ce dan duniya sai ce eh sai wani misali ya zama lakabi ga shi to haka idan ka ce sunanta hindu amma lakabinta wato ezara ita ma kalmar ezara ba ta da kyau a hausar mu misali to shine yake cewa suna na da tasiri kan wanda aka bashi sunan sai ka wannan baitocin da ka wannan baiti wa kana iyasu ibn muawiya rahimahullahu ta'ala wa ghayruhu yara ash-shakhs fa yaqulu yanbaghi an yakuna ismuhu kaita wa kaita ana yakadu yukhti babban malami iyas dan muawiya a lokacin ko iyas dan muawiya wato ainihin wani babban malami ne cikin magabata wato idan ya hango mutum daga nesa tsaya ku ji shi al'imamu iyas ibn mu'awiya in ya hango mutum su ci kai wancan mutumin da nake gani sunansa kaita wa kaita wa kaita ne ai sunansa kaza da kaza ne da ya zo kuma sai ji sunan ya yi cap da shi saboda ne saboda yadda ya hango shi akwai wata alama ko wata rashin kamun kai ko rashin mutunci sai ai ne wanda nake hango shi nan sunan shi irin sunan annabawa ne sai dace ya ce wannan da nake hango shi sunan sunayen fasikai ne sai abin ya dace to wannan ana kiransa firasa muminai allah kan ba su wata firasa wani abu da allah ya ɓoye ma wasu albarkacin kyawun imaninki har sai ya tsinkaye da ke wani sirri da biki sani ba shi yasa aka ce ku ji tsoron kaifin kwakwalwar mumini domin shi yana gani da basira Allah ne akwai muminin da wallahi in mutum barawo ne in ya kalli shi cap sai shi ya yi sata kuma sai tabbata ba gaibi ba ne wani ana kiransa firasatul mumin to shi wannan malami iyas ibn muawiya yana cikin waɗanda Allah ya ba su irin wannan firasa ɗin mai kuka ce hana lokacin lokacin to an kare kenan ko ko dai aje dawo akwai zama ɗaya ko to shi kenan gaskiya wannan zango ɗin mun ɗan ciki da yawa ko wani ina hari mu je ma ko rabi ne a ah, to ai mun zo rabi ai